wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka, ya muka da kunji kunjin rayuwa. Allah ka ji kan iyayenmu da al'ummar musulmi baki ɗaya amin. Sunana Aisha Shehu Kabara, bisa yardar Allah. Mai kowa mai komai ni zan jagoranci shirin na ba basuda Sarkin labari. A cikin shirin na yau ma akwai. Nan za a yi kashi, nan za a yi fitsari, nan za a ci abinci guri yana wari ga sauro ga me. To mu dai ba mu samun ruwa a nan sosai gaskiya. Sai dai wasu bangarorin nan na unguwan ne suke samu amma mu inda muke nan gaskiya ruwan baya hauro mana. na yi ciwon kai mai tsanani wanda ya hana ni cin abinci aka kara min ruwa leda uku abin da ya ba daɗi kullum cikin damuwa tunani kuma saboda ya riga da ya sa min zama a baki bana kula kowa sai shi kowa in ya zo sai na ringa korarsu Ba iya su kenan ba akwai fannin mu na yankan ƙauna da ma ƙarin wasu labaran. Ku dai kawai ku dakace mu. Suna kiran ku. Maza garzaya waje. tabbas a gidan da babu atamfofi da sauran suturin kantin abutex to adan su bai kammala ba eh shakka babu da shigowar ku kantin abutex za ku yi tozali da dankara dankaran atamfofi falla fallan leshina da materials galla gallan shaddodi manya da ƙanana ya dukan maza na alfarma tsala tsalan dogayen riguna na mata wato a baya muna da sauƙin farashi ga masu siyan ɗaiɗai ko sari abutex muna shago mai namba goma sha ɗaya kan titin unity road kusa da banki yankin Stambik IBTC da kuma wani kantin namu a gidan Nuhu Kandara shago mai namba goma ko ku tuntuɓe mu a wannan namba sifili takwas sifili biyar sifili biyu takwas ɗaya biyar ɗaya shida ko sifili takwas sifili tara uku hudu takwas hudu shida hudu biyu ko sifili bakwai sifili uku takwas bakwai tara shida takwas biyar tara. Apotex muna sai da ɗai ɗai ko sari. sanya kwalli ku yi tozali da shagon abu ta sufule ga. Marabinmu, karatun labarai a takaice yau ma da shi za mu fara. Gwamnan jihar Kano Injin Abba Kabir Yusuf ya ce matsalar karancin wutar lantarki na daga cikin dalilan da suka taimaka wajen haifar da matsalar karancin ruwa a nan jihar Kano. Gwamnan ya bayyana haka ne yayin zaman majalisar zartarwar jihar a Larabar nan. Yana mai cewa yanzu haka tuni gwamnati ta dukufa wajen ganin an shawo kan matsalar biyo bayan wata ziyara ta musamman da ya kai matatar ruwan da ke tamburawa tare da naɗa kwamitin ƙwararru na musamman da za su yi aiki tare domin kawo ƙarshen matsalar ruwa a jihar nan. Jami'i a kungiyar Hoti Najeriya da ke wayar da kan manoma a kasar nan Abdullahi Umar ya ce akwai sabbin dabaru da kuma hanyoyin magance cutar tumatir ta tuta an saluta. Abdullahi Umar ya bayyana haka ne yayin wani taron wayar da kan manoma kan cutar tumatirin wanda kungiyar ta shirya a karamar hukumar Bunkure. Ita kuwa kungiyar kwadago ta TUC ta yi barazanar gudanar da gagarumar zanga-zanga tare da dakatar da al'amura a faɗin kasar nan. Matukar gwamnatin tarayya bata soke sabon harajin tsaron intanet ba wanda babban bankin kasa CBN ya bullo da shi shugaban kungiyar Festus Osifo ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da fitar a ranar Larabar nan. Shugaban hukumar aikin hajji ta ƙasa Nakon Alhaji Jalal Ahmad Arabi ya ce ƙasar Saudiya ta gargaɗi Najeriya dangane da kare dokar haramtawa mata masu juna biyu zuwa aikin hajjin bana. Alhaji Jalal Ahmad Arabi ya ce wajibi ne dukkanin komin jin daɗin alhazai da kuma ita kanta hukumar alhazan a matakin tarayya ta jaddada muhimmancin kiyaye dokar duba da cewar har yanzu haramcin zuwa mata masu juna juna biyu aikin hajji tana nan a hukumance kamar yadda saudiyar ta bayar to labaran kenan tare da ni tijana da mu an gaida mai labarai da aka kuma za mu je ga sakonnin ku da kuka turo akan jigon rahotannin shirin na ranar talata wanda ya duba akan yadda ake ci gaba da samun tsadar fetur daga bakin jakadiya husna suleiman ɗanladi Da saƙon Hamisu Bala ya Garko za mu fara inda yake cewa Baba Suda wannan matsalar man fetur din a Najeriya Allah ya yaye mana ita don alfarma annabi. Kamisu Bala tsama bi Kamis ko ce waye fatan dai za a ringa kai zuciya nesa Allah ya kawo mana sauki. Halifa ya lokura ce waye kai Allah ya kawo wa talaka saukin rayuwa. Abin da ake gudu kenan kar a fara kai mutane bango. Ga suna aikata abin da ba shi kenan ba Allah ya kyauta in ji sakon Fatima Abdullahi Hausawa. A wasu da Allah ya magance mana wannan tsadar don rayuwar ba don halinmu ba amin. Sako daga Sa'adatu Ahmad. Musa ya cewa yi gaskiya maganar tsadar man fetur har yanzu babu maganar sauki da har yanzu muna sayan lita ɗaya akan naira dubu ɗaya da arba'in gurin yan bumburutu kuwa dubu ɗaya da ɗari hudu. Allah ya kawo mana sauki. Wasu da wahalar man fetur a gaskiya mu abin ya ishe mu. Allah sarki talakan Najeriya. Um ba wasu da kenan. Mu dai Allah ya kawo mana mafita. kamaman fadi mata tudun rubuɗi. Za mu karkare da sakon Sani Eskilin wanda yake cewa idan talaka kan Najeriya ya fusata ko? Hmm. Allah ya kawo mana sauki a mu Najeriya amin. An gaida Husna, Allah ya kawo mana ɗauki. Jigo rahotannin shirin na wannan rana ya yi duba ne kan yadda a harkawo yanzu al'umma ke ci gaba da kokawa akan abubuwan more rayuwa kama daga ƙauye zuwa birni. domin kuwa har kawo yanzu ruwan sha ya zama kalubale ga al'umma ga kuma uwa uba wutar lantarki. Mai sauraro yau dai shirin namu zai fara ne da karamar hukumar gaya cikin garin Wudulawa wanda suka bayyana mana halin ni da suke ciki musamman ma lokacin damina da ke tunkarowa shi kuma suna fama da zaizayar ƙasa ga ba hanya asibiti duk su kaɗai. Hmm, bayan Allah, hakika kuna buƙatar ɗauki, Allah ya duba. Jakada Amurka Alkasim Gano ya ziyarci garin na wudulawa wanda suka bayyana halin da suke ciki. Ba mu da wadataccen ruwan sha, ba mu da hanya, kuma uwa uba akwai zaizayar da ta taso take nema ta tashi gidajen mutane wannan abin yana ci mana tuwo a kwarya kamar yadda waɗannan abin suke damu mu Allah ɗan san abin da yake damu domin kana da gidanka ruwa ya haro a irin wannan yanayin da ake ciki idan ruwa ya gabtare maka gida ya tafi da shi kaga samun gurin ma da zaka ka maimaita gidan wannan ba karamin abu bane. mahukunta su duba Allah su taimaka a zo a duba wannan gari a ga irin zaizayar nan da ake domin gani da ido ya kori labari domin dalili ruwan sha ka tuka tukan mu guda ɗaya ne an yi tuka tuka wannan a yanzu din nan tuka tukan mun yi mun yi mu samu kan tuka tukan abin ya gagara ya ci tira da aka yi an samu ruwa amma a zo a gina mana kan wannan abin ya gagara sunana Sale Ibrahim unguwar Wudulawa cikin gari na farko dai yaran nan da suke makaranta ba a Wudulawa cikin gari suke karatu karatu ba ma a ƙasar dagacin su suke yi ba sai sun fita daga wudlawa cikin gari sun tafi garin wani dagacin a can makarantar take ba mu da asibiti kusa ba mu da motocin hawa garin inna gurin nan yake ga guri ga titi amma wannan iska ba za ta san me ake yi ba he wannan abin ya kama dole dole muna ji muna gani yaran nan waɗansu tun suna ɗan numfahi da ba mu da asibiti ba a kama na ɗauki da ba har Allah ya yi wa kowa cikawa ina roƙo do Allah do annabi masu ruwa ban ƙalubalen mu kansa addini baya yiwuwa cikakke da ruwa to muna da matsala ta ruwa muna da matsala daga ruwan nan sai ilimi to ba mu da ko firamare a garin nan ba mu da makarantar islamu din nan ta kirki to babban kuka na anan akwai dan majalisa ya zo ya turo an ga gazezayar kasar nan da ake bayani babu labari da wannan Allah ya hore wa wadata ka duba fa gidaje a garin nan sama da kusan gida 300 yanzu bohol din mu guda ɗaya ne tak ya karye yau kwana uku ruwan nan hede mu gangara inna ga hannu can suke sha a kwari si kashi si fitsari shi za mu ɗiba mu ya a tsawon kusan kwana uku nan ba mu da ruwa da muke ci babu abun da ya dame mu illa irin rahin ruwan sha hanya masu ruwa da tsaki da gwamnati do Allah do annabi a kama na ɗauki. Wa'adan ma cikin gari ma dai haka batun yake domin kuwa kukan matsalolin suna da yawa. musamman bangaren ruwan sha akan hakan jakadiya ummi ahmad ta zanta da wasu mutane to mu dai ba ma samun ruwa a nan sosai gaskiya sai dai wasu bangarorin nan na unguwan ne suke samu amma mu inda muke nan gaskiya ruwan baya hauro mana nefa ana dan samu ita ma aka jifa jifa musamman dai karshen wata an dan fi samun ta idan sun zo sun ka karbo kuɗin wuta amma sauran lokutan sai dai abin da kawai kuma ka gani unguwan nan mun jima a rayuwa ba mu samu ba mu samu matsalar wuta kamar yanzu yadda muke samun ta ba a cikin wannan yan satuttuka eh gaskiya a wannan lokacin mun samu wuta yanda ya kamata mu dai a bagayen mu sakamakon a baya kafin azumi zuwa azumi gaskiya ba a samu wuta ba mun shiga cikin wani hali idan ba ma samun wuta za ki ga gaskiya ruwa yana karanci muna shan wahalar ruwa sosai amma in dai akwai wuta to za ki ga gaskiya ruwa baya wahala sai dai mu ce mun gode kuma Allah ya sa wannan wutan ya daure mu ci gaba da samun ta dan tana karawa kenan idan da akwai wutan nefa kuna samun ruwan famfo sosai sosai in dai da akwai wuta gaskiya muna samun ruwa sosai tunda zaki ga gaskiya muna da bohol bohol da dama wanda za ki ga suna sakin kai ana ta samun ruwa yadda ya kamata To a yayin zaman majalisar zastarwa na gwamnatin jihar Kano a laraban nan dai an jiyo gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf na cewa matsalar karancin wutar lantarki na daga cikin dalilan da suka taimaka wajen haifar da matsalar karancin ruwan sha a nan Kano. Yana mai cewar yanzu haka tuni gwamnati ta kufa wajen ganin an shawo kan matsalar biyo bayan wata ziyara ta musamman da ya kai matatan ruwa da ke tamburawa tare da naɗa kwamitin kwararru na musamman da za a yi aiki tare don kawo ƙarshen matsalar. na rashin ba da isasshen wuta da kuma yawan ɗauke wuta da yawan dawo da ita da ya na mana furfuna da yawa wani ya janyo wasu 'yan gurare kaɗan suka rasa ruwa mun saka babban kwamiti na manyan mutane musamman tsofaffin ma'aikata na gidan tsohuwar reka mun gayyato su mun zauna da su kuma mun yi kira gare su da su ci gaba da ba gudunmawa kuma in Allah ya yarda sun fara zama domin a tabbatar da cewa an samu maslaha yadda ruwa zai ci gaba da shiga dukkan bututu da ya kamata su ya shiga domin al'amfanar al'umma To labarin dai shine jigon rahotannin shirin na wannan rana wanda za ku turo ra'ayoyinku a kai ta kan lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna da ku. Kafin nan bari mu je shafinmu na Facebook da Lafiyam Kano domin an wallafa batun kuma an tafka muhawara. Adamu Abubakar inda layi in ka shirya gare ka. Za mu fara da saƙon Abdullahi Isa Garko a inda ya ce, Muna addu'ar Allah shiga lamarin ya kawo sauƙi a cikin lamuranmu na yau da kullum. Tabbas mu ma a namu yankin haka abin yake. Sako daga Ali mai Chelsea dan Maliki. Aminu takura na kuwa cewa yi. Baba Suda ai ina ganin ba wani abu na more rayuwa da ya wuce ka cika koshi. Ko da yake ni kam a nawa bangaren sai dai na ce alhamdulillah domin kuwa ina cikin alkhairi dumu dumu. Allah ya kama na mafita sai ya sanya alamun daga hannaye sama. Ya kamata gwamnati ta sama mana wuraren zuba shara unguwanninmu ta sheka. Sannan a kula da asibitinmu da makarantunmu. Yin hakan zai taimaka unguwar tamu ta sheka sako daga nazifa alfijir sheka mudassir aliyu magasawa kuwa cewa yake assalam baba suda gaskiya wannan abin yana faruwa a wurare da dama ya kamata mu ƙara yin tuni ga mai girma gwamna da ya cika alkawarin da ya ɗauka ga mutanen karkara allah ya ba da iko tabbas karkara tana fama da rashin ababen more rayuwa domin a garinmu na sansan cikin karamar hukumar ɗanbata har mun manta da samun wani abu daga gwamnati sako daga liman Usman Yusuf Sansa. Yusuf Abdulsalam Ibrahim kuwa cewa yake salam baba suda ai sai dai kawai mu ce Allah ya kawo mana ɗauki amma babu wani ayyukan more rayuwa da talakawa suke amfana a wannan lokaci in ban da tsadar rayuwa sako daga Yusuf Abdulsalam Ibrahim gidan kwari. Allah ya kyauta shi talaka kan ma ya manta da menene abin more rayuwa domin ko fanka ta gagare shi sako daga Fatima Salisu Gabari. Hmm, baba suda ai mu a hanya ce matsalar mu daga kwanar zara zuwa kafin agur Allah ya taimaki da lafiyam sai ya sa alamar tafiya za mu karkare da sakon nazifi alfijir sheka ayin da ya ce gaskiya abin yana taɓa min rai musamman a wannan lokaci na damuna duba da ajujuwan makarantunmu na ƙauyuka kai har ma daga wasu daga cikin biranen da ake kasa zaunawa domin ɗaukar darasi sannan inda zaka ga hanyoyinmu suna cakwalkwalewa duk da cewa mutanenmu na karkara suna ƙoƙarin wajen aikin gayya amma duk da haka abin ya citira sai ya sanya alamar kuka ya kuma ɗaura hannu a ka. An gaida Adamu Abubakar Indallahi. Da haka za mu je ofishin kasuwanci mu karɓi saƙon talla idan mun dawo shirin zai ɗora. Makarantun Kuntau Science Academy da ke unguwar Dorai Babba da ke darasa ungoyin Dorai Babba da Kotrot da Rijiyar Zaki da kuma Jambulo a jihar Kano na sanar da iyayen yara cewa a yanzu haka ta fara sayar da fom ɗin ɗaukar sabbin ɗalibai a matakin makarantun Nazire, Primary da Junior da kuma sashin ajin Senior Classes. Ina iyaye ku hanzarta domin saka 'yanku a makarantar Kuntau Science Academy domin ba su tsantsar ilimi domin ƙarin ƙarin bayani sai a tuntuɓi makarantun Kuntau Science Academy a babbar reshen ta da ke ɗorai babba a ƙaramar hukumar Gwale ko a dukkanin sauran rassan makarantun da ke unguwar Jambulo da Rijiyar Zaki da kuma Court Road a jihar Kano. Domin ƙarin bayani a kirawo wannan lambar wayar sifili takwas sifili uku shida ɗaya tara ɗaya shida sifili hudu ko sifili takwas sifili uku hudu hudu ɗaya uku bakwai hudu bakwai ko kuma sifili takwas sifili shida biyar hudu biyar tara takwas tara tara kuntau science academy makaranta tamkar da dubu Assalamu alaikum. Gamba ake kira na da shi. Sunan da ba a yin haye nasa sai an hada da tagwaye. Ina a garin Karmami,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 barkanmu da dawowa. To a nan kuma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Muhammad Hussaini Gumal ne ya ce rundunar za ta ci gaba da baiwa bangaren shari'a gudunmawar da ta dace domin ganin bangarorin biyu sun yi aiki cikin nasara. Kwamishinan ya bayyana hakan ne a zantawarsa da jakada Yusuf na Daba Ismail yayin wani taro da aka tattauna a kan sashi na 29 33 da kuma sashi na 34. Suka kawo mana wannan taro a cikin birnin Kano kuma suka ba mu dama na kawo dukkan dpo dpo na guda 73 da muke da su a jihar kano tare da area commander goma sha ɗaya domin su haɗu tare da 'yan uwansu magistrate na alkalan kotunan magistrate da suke jihar kano gaba ɗayansu wanda facilitators daga federal harkar 'yan sanda da kotu bai rabuwa Allah ya riga ya haɗa su kotu ba za ta yi ba ba 'yan sanda 'yan sanda kuma ba zai yi ba ba ba polis to amma a da ba a magana da juna ba a samun damar training irin wannan da za a haɗu a rumfa guda a yi sai dai kowa ya nashi daban-daban to a halin yanzu za ka ga irin fuskokin su waɗannan da suka samu damar shiga wannan training da aka yi kowa yana cikin annashuwa yana cikin farin ciki domin yau ga shi ga alkali wanda zai kai wa kes bayan ya gama bincike yana tambayoyi akan inda ake samun rashin fahimta inda wani lokaci ma masu laifi suke samu su kubuta to a halin yanzu na zo ne na gani da ido na kuma na kara ma ma'aikata na kwarin gwiwa da cewa su ɗauki wannan training da muhimmancin gaske yadda idan sun koma gida su ma za su tara sauran 'yan sanda da suke karkashin su su karantar da su abin da suka koya domin a samu canjin da ake bukata kamar yadda wannan sections of 2015 ya bayar. Suma a nasu bangaren shugabannin kotunan majistiri da ke nan Kano ta bakin mataimakiyar kungiyar alkalan kotunan majistirin mai shari'a Binta Mansur ta bayyana makasudin taron. Wannan taro an yi shi ne musamman saboda yadda za a gyara tsakanin masu shari'a da 'yan sanda. To in aka ce maka 'yan sanda ana nufin bangaren um, masu laifi ya za a yi a samu um, um, hanyoyi da za a gyara wannan zama wurin 'yan sanda. Kaga a da kafin mu fara zuwa inspection in ka je sel na 'yan sanda wallahi sai ka yi kwalla za ka gan su nan za a yi kashi nan za a yi fitsari nan za a ci abinci guri yana wari ga sauro ga me amma alhamdulillahi da aka same mu muka rika zuwa inspection muka yi inspection na wata shida wallahi yanzu alhamdulillahi idan ka je police station idan ka je cell wallahi za ka iya wanka a gurin za ka iya cin abin alhamdulillah wani guri har guri ne um, cell din ana iya wanka ma a yi sallah a yi ibada da sukan ce mana wallahi ko ibada sallah in aka kulle ka kwana biyu kwana uku wallahi ba sallah amma alhamdulillah yara da aka kawo na na a rika ziyartar police station duk wata tu alkalai majistar su rika ziyartar wannan police station an kawo abubuwa da yawa wanda a cikin dokar ma da ma muka ake so a implementing din irin wannan dokar aka ce section 29 33 and 34 ana so a yi din ta. Allah ya kawo mana mafita ya sa a yi amfani da abin da aka koya. Daga babbar kotun jiha mai lamba ɗaya ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Dija Abdu Aboki ta zartar da hukunci a kunshin wata kara wadda Alhaji Musa Yakubu Nubu da mutane bakwai suka shigar suna karar hukumar kasuwar Muhammadu Abubakar Rimi wato sabon gari da shugaban hukumar. Tun da farko masu karar sun garzaya gaban kotun ne domin neman kotun ta tabbatar da yarjejeniyar da ke tsakanin 'yan kasuwar da hukumar kasuwa. Masu karar sun bayyana wa kotun cewa tun a zamanin mulkin soja suka kulle yarjejeniya da hukumar kasuwa akan za a gina shaguna a filin kasuwar kuma za su sabunta biyan haraji bayan shekaru goma sha biyar. Masu karar sun bayyana bayyana cewa kafin shekaru goma sha biyar ɗin su cika hukumar kasuwa ta karɓe shaguna. Da take zartas da hukuncin mai shari'a Dija Aboki ta bayyana cewar wannan yarjejeniya da ke tsakanin ƙungiyar 'yan kasuwa da kuma hukumar kasuwar halastastiya ce kuma kotun ta tabbatar da ita. Mai shari'a Dija Aboki ta halasta a 'yan kasuwa ta sabon gari ɓangarorin barkono da gidajen wanka da shagunan da suka mallaka a karkashin waccan yarjejeniya. A nan kuma ta bayyana cewar hukumar kasuwar sabon gari da shugaban hukumar za su biya naira dubu ɗari biyu da 'yan kasuwar. Allah ya ƙara daidaitawa. Da haka za mu je ga mu na yankan ƙauna. Buhari Isa an ka shirya gare ka. Fannin yankan ƙauna a wannan makon ya zanta da wata matashiya wadda ta bayyana mana yadda saurayinta ya ɓatan dabo daga yin zancen turo magabata. To ko ta yaya aka haihu a ragaya ga dai matashiyar da bakinta. a daidai kofan na isa muka haɗu da shi da ya bi ni mu yake cewa iya suna da gaske ni kuma sai na wannan nuna masa ba zan iya tsayawa da shi ba sai dai in ya fara zuwa wurin iyayena a gaskiya dai na yadda da shi sosai dan bana tsayawa da kowa sai shi duk abin da zai faɗa min ina yawan jin maganan nan muna waya da shi sosai iya zuwa wurina sai yake ce min ma za a kawo wannan kuɗi na sai nake cato to ya zo wurin iyayena si magana ya zo dai ana magana nan muna tare da shi ya faɗa ya ce iyayensu za su zo muka sa ranar da za a tsaya za ma yi wannan bikin yayin mu yake cewa zai zo a ranar da za a yi bikin nata sai a sa ni baiko na ana ta jiran shi a gaskiya a ranar ba su zo ba akwai ranar da za a yi bikin ta yan uwan haka. ya zo ya siyo min leshi shadda a atamfofi su ta takalma da yaka da kayan shan ruwa komai su barka da sallah gaskiya komai ya bani saboda irin wannan abubuwan da yake min nake kara san shi ya kashe min kusan dubu hamsin bin da ya raba mu ni ban san me ya fara ba kawai daga yin wannan magana kawo wannan kuɗin gaba ɗaya ya ɗauke kafafuwansa baya kira na baya zuwa ban san me ne mai ba an neme shi an neme shi ba a same sa ba ni kuma idan zan kira shi bi. busy busy blocking ɗina yake nan. gaskiya na yi ciwon kai mai tsanani wanda ya hana ni cin abinci aka kara min ruwa leda uku abin da ya ba daɗi kullum cikin damuwa tunani kuma saboda ya riga da ya sa min zama a baki bana kula kowa sai shi kowa in ya zo sai na ringa korar su haushin su ma nake ji duk wanda zai min magana a gaskiya a koda yaushe duk wanda zai zo wuri na zai ringa yin magana sai in ga ai wannan tamkar bakin su wannan ɗaya duk abin da wancan ya min shi ma zai shi yasa a koda yaushe ni kawai ina tsoron ma ni soyayya wa ya ka yanzu gas ina kira ga 'yan mata duk abin da za yi. ka ringa yi da shawara tunani ka fara tambaya To sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za a sake jin mu dauke da wani fannin na yankan kauna ga waɗanda suke so su bada labarin yankan kaunansu za su iya tuntubar mu a wannan namba sifili takwas ɗaya hudu shida hudu shida ɗaya tara bakwai sifili sai mun ji daga gare ku. Buhari Isa Baba Suda. Allah ka raba mu da yankan ƙauna, sannan Ankul Buhari. Da haka shirin na Baba Suda na wannan rana zai ja labulansa a madadin dukkan abokan aiki da suka tallafa ya zo gare ku ciki har da 'yan biyar sarakan zazu. Muzammil Ibrahim ya kasai ne jagoran shirin. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ya sanya min idanu. Adamu Abubakar inda Indallahi ya sada da ku ya kuma tace shirin ya zo gare ku. Ni Aisha Shehu ka bar da na gabatar nake cewa ya Allah ka kare mu da lafiya da abin da lafiyar za ta amfana. Allah ka raya mu da masu ƙaunar mu domin ka. Allah ka ji kan iyayenmu waɗanda suka rage mana ka ba mu ikon kyautata gafarta musu ya Allah ka raba mu da su lafiya Allah ka shirya mana zuriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh